Jama'a Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci a cikin sabon shirin lafiya jari ce daga nan sashen Hausa Radio France International RFI tare da ni Umaima Sani Abdulmomin. Shirin lafiya jari kan mayar da hankali kan matsalolin da suka shafi kiwon lafiya da hanyoyin kare kai daga kamuwa daga cututtuka ke barazana ga rayuwa a yau da kullum. sunana na ima khalid an min aure ina da shekara goma sha shida aka yi min aure shekara ta ɗaya na kamu na samu ciki da na samu ciki na ce mai zane awo ya ce min ba zane ba na ce mai zane awo ya ce min ba zane ba kamar ya ce ba za ki je awo ba ya fi son ki zauna a gida ne ki haihu koya caya mai wai ai ba lallai sai ka je awo za ka haihu lafiya ba za ka haihu ba in ba ka zuwa ma awon za ka haihu lafiya wato in na fahimce ki tsawon lokacin da kika kina da cikin baki taba zuwa asibiti ba gaskiya ban taba zuwa asibiti ba a gida kuma kika haihu daga baya. a a har ciki na isa haihuwa hmm. nan dai na kwana ɗaya ina ta naƙuda ina ta naƙuda ba wanda ya kai na asibiti dai a ta min jika jikan gargajiya ina eh ina ta sha har sai da na kwana ɗaya sannan saka ga na galabaita ba na iya yin komai sannan aka ɗauke ni aka kai na asibiti nan ma na kwana a asibiti suka ban haihu ba suka kuma ba mu hannu muka taho asibitin babban asibiti a banda asibitin farko da kika wani baki haihu ba aka sauya miki asibiti an sauya mana asibiti sannan muka taho suka ba mu hannu babban asibiti mm. muka zo aka yi min na kwana ɗaya sannan aka yi min operation aka ɗauko bebi idan na fahimci ki kin kusan kwana uku kenan kina naƙuda gaskiya kwana na uku ina naƙuda mm. ban haihu ba mm. har sai da aka yi min operation aka ɗauko bebi aka yi min operation aka ɗauko bebi kwana na goma sha ɗaya asibiti aka sallame mu muka tafi gida muna tafiya gida daga fitsari yana ta zuba haka yana ta zuba sai na ce wannan menene sai ta aka yi mu sai muka dawo asibiti muna dawowa asibiti ta su kai mana ai na da lalurar yoyon fitsari badan kuɗi suke ba ha badan kuɗi suke ba ha badan yabo ba ha badan yabo duk da irin kokarin da gwamnatoci ke cewa suna yi har a kafafen yada labarai da kungiyoyi masu zama kansu don daƙile matsalolin da ke haifar da yoyon fitsari a najeriya alkalumar mata manya da ƙanana musamman a yankunan karkara da ke kamuwa da lalurar na karuwa kamar yadda na'ima khalid mai shekaru goma sha shida ta shaida yadda ta ɗau tsawon kwanaki tana naƙuda kuma a asibiti wannan al'amari ne da ke ɗiga ayar tambaya kan ayyukan jami'in kiwon lafiya to bar mu sake komawa ga na'ima don samun ƙarin bayani daga bakinta nan dai hankali na tashi tare da na 'yan uwana muka dawo suka samun roba ina suna samun roba muka koma gida kafata ta dinga ciwo ta dinga ciwo muka dawo ba mu hamma ba na iya taka ta muka dawo asibitin nan aka cire min roba muka koma gida suka samu na lokacin da za mu dawo to bayan wannan lokacin kuma fa da kika dawo gida ya kuka da mai gidan naki tunda muka tunda dai na je asibiti muka lokacin da muka je aka min operation bai ƙara komawa ba har aka sallame mu har na koma gidan mu mijina ki bai koma ki ba yana fushi ne kin je asibiti ko kuma lalurar da ta kama lalura lalurar da ta kama ni ne kuma har ma yana fushi na je asibiti mm. shine bai zo ba har a yanzu ma bai zo ba gashi har mun rabu da shi kin fuskanci wani tsangwama ne gaskiya na fuskanci tsangwama ga tare ga yan uwan mu duk inda na zauna ana tsangwama ta ana in na zauna mutane ba sa zama kusa da ni a dinga tsartar da yawo in na ɗauki kwano na ci abinci ba wanda zai dauka mutane a dinga zuwa ana yi min dubiya sannu wasu ma ba sannu suke zimun ba kawai dai a zo a kalle ni a fita ana ta in aka je gidan suna biki ana cewa kun ga wancan ta kamu da larurar wannan wannan irin abu ne ba mu taba ganin irin wannan larurar ba sai a wajen ta. To bayan ga na'ima akwai dubban mata da a yanzu haka ba sa iya rike fitsari sanadiyar sakaci da aka samu tun daga gida da kuma bangaren karban haihuwa. Hukumar Raya Kasashe ta Amurka wato USAID ta ce mata da dama a ƙauyuka da ke fama da wannan lalura a Najeriya ba su da daman zuwa asibiti. Binciken masana a sassan Najeriya na tabbatar da cewa an samu ƙarin kashi 90 cikin 100 na mata da ke ɗauke da yoyon fitsari, inda a kowace shekara mata dubu goma sha uku ke kamuwa da ita. A zantawarsa da sashen Hausa na RFI, Malam Musa Isa shugaban gidauniyar tallafa mata masu yoyon fitsari ta ƙasa, ya ce akwai mata dubu ɗari da hamsin yanzu haka da ke fama da wannan lalura kuma a duk faɗin ƙasar likitoci ashirin kacal ke da ƙwarewar yi wa mata aiki kusan duk inda muke zagayawa ni a ganin mu gaskiya ba ma a ganin mu bane gaskiya matsalar ruwan fitsari tana nan tana karuwa domin yau an wayi gari idan ka je ɗaya daga cikin asibitocin da ake duba marasa lafiyar nan a jihohi da suke cikin ƙasar nan ana samun alal misali mace goma zuwa ashirin zuwa talatin a kowane sati wannan ba matan da suka gamu da larura ba ne suke a gidaje ba su san inda za su je ba waɗanda suka samu larura ba ta wuce eh, sati biyu wata ɗaya wata biyu kaga ko idan an faɗa haka lalle kam larurar fitsari tana karuwa duk da kokarin da gwamnatin tarayya take yi duk da kokarin da gwamnatocin jihohi suke da kuma kungiyoyi masu zaman kansu. To ko za ka iya faɗa mana kaɗan daga cikin dalilan da yasa ake samun karuwar wannan lalura ta yoyin fitsari duk da wannan kokari da ake yi? To ni ina ganin na ɗaya akwai karancin shi kan shi ilimantar jama'a a garuruwa sannan abu na biyu abin na kalle shi a matsayin akwai sakaci wani lokacin daga da kuma samun horo da gwamnati ke wa ma'aikatan lafiya irin da a da mace in tana naƙuda ta tawo asibiti ta ta samu karbuwa cikin gaggawa a kula da ita a tabbatar ta haihu a yanzu da yawa daga cikin marasa lafiyan da suke zuwa suna nema za a gani eh, macen ta samu ilmantarwa cewar kara a doguwar nakuda watakila awar da ta fara yin nakuda a gida aka ɗauko ta a kawo ta asibiti sai ka ga da yawa daga cikin suna faɗa ko dai a aje ta zauna a asibitin nan kwana biyu ko kwana uku wata kwana hudu hatta wadda ta yi sati guda a cikin asibiti ta baro gida tana nakuda ta kuma zo asibiti an sani akwai mataki-mataki na nakuda amma lokacin da mace ta zo a bisa dokar lafiya shine ta samu kulawa na musamman so ina ganin nan yana ɗaya daga cikin eh, sakaci daga waɗansu asibitocin na rashin tsayawa shi kansa a kula da waɗanda matar da ta zo haihuwa a asibitin domin a ga kan cewa tana buƙatar matakin gaggawa ta yi mata aiki domin a fitar da abin da za ta haifa maimakon barin ta ta zama so ni ina kallon wannan shine yana ɗaya daga cikin gaskiya matsalolin da suke jawo jawowa wannan ƙasa ka ce asibitoci da dama an kan bar mata masu juna biyu su ɗau tsawon lokaci suna naƙuda to wannan na nufin cewa jami'an kiwon lafiya na takarwa kenan wajen samun karuwar alƙaluma masu ɗauke da yoyon fitsari a arewacin najeriya a gaskiya za mu iya ansa haka ba ma a arewacin najeriya ba hatta a kudancin najeriya za mu iya kallon sa cewar akwai gagarumin yaƙi a gare mu a najeriya domin a kawar da ruruyan fitsari matukar ba tsaya in har za a ilmantar da jama'a su gane me yake jawo laruroyin fitsari daga karshe kuma gurin da za su zo neman da za a taimaka musu din nan kuma a basu cikin wahala ina ganin gaskiya muna da sauran aiki ja gagarumi daga bangaren kowa daga bangaren gwamnati daga bangaren al'umma musamman dai gwamnatin wanda ita take da asibitoci ita take da ma'aikata yana da kyau a ce gwamnati ta buɗa wajen basu baiwa ma'aikata horo su ma fahimci duk abin da ba za ka iya ba maimakon ka ajiye mace ta zama kai kokarin ka tura asibiti na gaba wanda ita kuma shi kanshi asibitin na gaba a samu kula na musamman ne kake ganin dalilin da yasa har jami'in kiwon lafiya zai bar mace ta ta ɗau tsawon lokaci har kwana ɗaya biyu tana naƙuda a asibiti. Zai iya zama ɗaya daga cikin abin da ya jawo haka ƙarancin ma'aikata, amma zan iya kallon sa a alal misali a Kano, kake kalli asibitin Murtala akwai ƙoƙari da gwamnati take yi wajen tallafawa mata su haihu kyauta. wannan yasa za ki ga a ɗakin haihuwar mata da yawa da yawan gaske sun zo naƙudan wanda kuma babu isasshen ma'aikatan da za su iya kula da su kansu wannan zai iya jawowa zai iya zama ɗaya daga cikin abin da zai jawo su a ban macen ta doguwar naƙuda misali na baki sannan abu na biyu akwai rikin samun horo na musamman da akan baya da ma'aikatan lafiya su horo sosai akan yadda za su fahimci cewar idan ka gaba za ka iya ba turawa na gaba wanda ya fi ka to akan samu sakaci nan ma waɗansu a bar matan su shiga wani yanayi kafin a tura na gaban yawa za ka ga mace ta samu yoyon fitsari an baro ta baro gidansu awa ta farko ta nakuda ta zo asibitin wataƙila asibitin karamar hukumar su ta zo daga nan maimakon su waɗanda suke nan gurin suka duba suka gaba za su iya ba su tura asibitin na gaba sai ga an kyale ta wataƙila ta ƙara yin kwana biyu wataƙila daga nan kuma kaga kwana biyu dogon na'urar da ake tsoron kada ta faru ta faru. to da wannan muna iya cewa lallai sai gwamnati ta zagi dantse domin kawar da lalurar yoyon fitsari a najeriya kwararru sun ce ba wai auren wuri kawai ke kawo wannan matsalar akwai sakacin jami'in kiwon lafiya a kasashen yammaci da turai babu wani lalura wai ita yoyon fitsari a nan zan dakata sai kuma shiri na gaba inda za mu dora a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku umai masani abdulmomen daga nan sashen hausa radio france international ke cewa a ci gaba da kasancewa a cikin ƙoshin lafiya